ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum masu sauraronmu, barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu na duniyar al'ajabi. A cikin shirin namu ne yau za ku ji cewa wata mata ta auri baban amaryanta ita matan da ya ta kasance suna zaman lafiya da mijinta sai ya ce zai kara aure bayan ya kara aure ita kuma amaryan da ya auro sai ta matsa masa akan cewa lallai sai dai ya saki ainihin uwar gidanta ta yi ta matsa masa har allah ya cika mata burinta ya je sauwaƙe wa uwar gida uwar gida ta tattara kayanta ta koma gidan iyayenta ta je ta yi idda a gidan iyayenta ta gama bayan ta gama idda sai ta fara tunanin wani hanya za ta bi domin ta rama abin da ita wannan amaryar nata ta yi mata na sawa a sake ta da ta yi a gidan mijinta suna zaune lafiya da mijinta tana kan tunanin wani hanya za ta bi ta rama sai wani abu ya ce mata ta je ta auri baban yarinyar kawai shine hanyar da za ta huce kuma ta rama abin da ainihin yarinyar ta yi mata shi shikenan sai ta fara bibiyan inda za ta samu ganin baban yarinyar har allah ya ta samu ganin shi sai ta dinga kyautata masa tana mai ladabi da biyayya har aka kai wani lokacin da ta buƙaci ya aure ta sai nuna ba zai aure ta ba ta dai ta matsawa tana kama kafa wurin abokanayensa har Allah ya sa ya amince akan zai ɗaura mata aure aka ɗaura aure bayan an ɗaura aure sai aka sanarwa ainihin ita wannan 'ya tasa cewa ai babanku ya kara aure sai ta tambaya yaushe ne amarya za ta tare sai aka gaya mata ranar da amarya za ta tare ita kuma ta tambayi mai gidanta domin ta je ta ga ainihin amaryan da babanta ya aura zuwan ta gidan ke da wuya wa za ta gani kawai sai ta kalli uwar gidanta wanda ta sa aka saka ashe ita ce amaryan babanta ta rasa ya za ta yi ko zama ba ta iya yi a gidan ba ta juya gidan mijinta cike da fushi da haushi da bakin ciki wannan shine abin da ya faru yadda aka yi mata ta aure baban amaryanta duka duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na duniyar al'ajabi za mu so mu ji ra'ayoyinku idan kai ne yayarka ta sa aka saki uwar gidanta ita kuma uwar gidan ta zo ta aure ainihin babanku domin ta yi kishi da mamanku ya za ka yi haka zalika idan ke ce yayarku ta sa aka saki uwar gidanta ita kuma uwar gidan ta zo ta aure babanku domin ta yi kishi da mamanku